Wa وأبصرهم فسوف يبصرون ka saurara masu har zuwa lokacin da azaba za ta sauka a kansu, a lokacin ne za su gani kuma ganin ba zai masu amfani ba.